biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya dan ba a manta ba mun tsaya ne ko in ce muna cikin babu fadli zuhudi fi duniya, wal hasi ala takallul minha wa fadli fakari babin da yake magana dangane da falalan gudun duniya zaburar da mutane wajen haƙura da ƙanƙanin rabo a cikinta sannan da falalar da ke tattare cikin rashi wato talauci idan ba manta ba a wancan lokaci hadisin karshe da makaranta shi ne hadisin Khabbab ibn al-Arati haka ne ko yace hajarna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naltamis wajha Allah ta'ala karshen abin da muka karanta kenan yau za mu tashi kan hadisin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi wanda kuma wannan darasi shine darasi na 66 66 وعن سهل بن سعد وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء an karba wannan hadisi daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ta kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah inda a ce duniya ta kasance tana daidai da fuffuken sauro a wajen Allah ma kafiran minha sharbata ma to da Allah bai shayar da kafiri ba daidai da shan ruwa daya wato daga cikin duniya dinnan inda a ce matsayin duniya a wajen Allah ta yi daidai da fuffuken sauro to da kafiri ko makwarwar ruwa ɗaya ba zai sha ba lafazin sharba bi fatahi ashin ya zama kenan daidai da fa'ala wanda yake wazani ne wanda yake dullu alal marrati min shay'i so daya na abu shine asharbatu kamar ka ce al wato ci so daya asharbatu wato ya zama sha so daya ma'ana da duniya ta kai matsayin fuffuken sauro kafiri ko da so daya ba zai sha ruwa a duniya ba Allah ba zai ba shi ruwan da zai sha ba ashe tunda duniya bata da wannan matsayin a wurinsa a kaskantacciya ce sai ubangiji ta Allah ya sake ta kafiri ke samu inda tana daraja a wajen Allah da kafiri ba zai same ta wannan hadisi ne sahihi imamu tirmidhi ya rawaito wa qala hasan hasanun to kaga wannan na nuna mana cewa lallai duniya abinda ake bukata a ciki mutum ya nemi abinda da yake dolan rayuwa Abinda yake dolan rayuwa abinci sutura gidan zama abin hawa daidai bukata daidai yadda mutum zai biya bukatar ta rayuwa Abinda duk ya karu akan wannan ya zama na alfahari na kidaya adadin motocinsa kaza adadin fulotansa kaza gidajensa kaza to yana ɗaya daga cikin abin da zai iya shagaltar da mutum ko mutum ya shagalta da wulakantaccen abu ne ya kyale abin da yake da daraja shi ne lahira a ce idan mutum ya same ta da yawa din to hikima da dabararsa shine sai a ga yana yin amfani da ita don ya samu lahira to kaga idan har ka bayar da duniya aka ba ka lahira shin an yi musaya ne na daidai wa daida ka bayar da wulakantaccen abu ne ka karɓi mai wanda yake da daraja mai kima mafi falala tunda Allah ce walal akhiratu khairul laka min al ula bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa wato duniya mutane ita suke fifitawa amma lahira ita ce tafi alkhairi kuma ita ce tafi wanzuwa duniya ba ta da alkhairi da yawa sannan ba ta da dawama ba ta wanzuwa wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما manzo sallallahu alaihi wa sallama yace ala ku saurara ku inna dunya mal'una duniya da kuke ji da gani kaskantatta ce domin lafazin alla'nu yana ɗaukar ma'anan nesantarwa to akan nesantar da abu in ya zanto ba da daraja a nan gurin ba wai duniya la'ananniya ba ce ba da nufin Allah ya la'anci komai da ke cikinta ba haka hadisin ke nufi ba a ya za a yi da gidajen da muke kwana a ciki sun zama la'anannun gidaje motocin zuma sun zama la'anannu duk abin da muke amfani da shi ya zanto la'ananne idan mutum ya fasara hadisin haka yayi kuskure ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi ya ji wani sahabi ya la'anci dabbar da yake kai shi to kanka sake hawa ka la'anci abu kuma ka cigaba da hawa ina fata an fahimta to a ji hadisin abin da yake nufi da mal'un a nan wurin abin da yake saqit saqit abu mara daraja abu da baya da kima ma'ana duniya ba ta da kima idan an kwatanta ta da me da lahira duniya ba ta da daraja idan an kwatanta ta da me da lahira wannan shi abin da hadisin ke nufi amma ba yana nufin la'ananniya ba tsinanniya ba haka hadisin ke nufi ala inna ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha abin da ke cikin ta ma kaskantacce ne ba shi da daraja illa zikrullahi sai dai zikirin ubangiji wa ma walahu da abin da ya jibinci zikirin ubangiji ma'ana ya kunshi zikirin ubangiji akan ce walahu ana nufin karabahu abin da ya daidai zikirin ubangiji ko ya kusanci ya zama zikirin ubangiji shine dukkan wata da'a da dukkan wata ibada da dukkan wata biyayya da bawa zai yi ya samu kusanci zuwa ga Allah to wannan shine ma walahu da zikirin lahi kuma ya zama zikirin ubangiji to nan zikirin ubangiji ko dai mu ce kalmomin da ake zikirin Allah da su su subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ko ko mu ce zikirin lahi ana ana nufin alqur'ani ne girma da abin da ya kunsa na hukunce hukunce wato duk abin da ke cikin duniya ba da daraja sai fa in alqur'ani ne sai fa in zikiri ne wa ma walahu da abin da ya kusance shi kaga akwai abin da ba zikiri bane ba amma ya kusanci zikiri ta fuskar daraja ta fuskar falala ina fata an fahimta kamar yanzu ihsani kaga wani abu kan titi zai cutar da mutane ka dauke ai wannan da yana kusa da zikirin ubangiji subhanahu wataala wa aliman wa muta'alliman sai kuma malami sai mai koyan karatu wajen malami to wadannan su kadai ne masu daraja a duniya zikirin Allah abin da yake kusa da zikirin Allah malami mai kokowar zama malami duk wanda ba wannan ba mai ne kenan gaskantacce ne wato kaga a ciki hadda sarauta a ciki hadda kuɗi a ciki hadda dukkan wani abin da mutum zai zama to kaga ne idan mutum yana son sarauta ta zama kima sai in ya hada ta da me ilimi ya zanto imma alimin wa imma muta'allim haka idan mutum attajiri ne kuma sai yake son wannan ya samu kima to sai hada wannan kasancewa sa attajiri hada abin da imma an yakuna alimin wa imma an yakuna muta'allim bai gagara ba kana da kuɗi kuma ya zanto kana da ilimi bai gagara ba kana da kuɗi kuma ka zanto ɗalibin ilimi Allah bin Sa'ad da suka yi zamani da Imam Malik gawurtaccen mai kuɗi ne asali ma yana daukar rayuwar Imam Malik sai to kai tunda ka fi mu kwazo wajen koyar da ilimin hadisi kuma jama'a sun fi so su ji daga wurin ka sama da mu to kuma gashi kana da kamfar hannu baka da yalwar dukiya duk abin da ya shafi gidanka na dauki nauyin ka kai kuma ka bayar da wannan lokacin da al'ummar manzon Allah tare da cewa shi Layth bin Sa'ad a fayyan hadisi ma ya fi Imam Malik to amma ya lura cewa jama'a sun fi so su ji daga bakin Malik kuma ya san eh ko da ya fi malik ilimi to amma malik din ba wai jahili bane ba ba kuma kanwar lasa bane ba a fagen ilimi din a fagen hadisi a fagen fikihu a fagen tsoron Allah da takawa da gudun duniya da kuma yadda jama'a suke son su ji daga gare shi ya ta da yadda suke son su ji daga wajen wani a zamanin sa saboda haka sai dauke da wani rayuwa sai ka ci gaba da karantarwa ina ba ta da. to dan haka dai wannan na nuna darajar ilimi na nuna darajar koyon ilimi mutum ko ya zama malami ko ya zama mai koyon ilimi babu yanda za a yi kuma ka ce kayi kayi ka zama ɗaya daga cikin wannan kakasa <laughs> ba zai yi ba ka ce nayi nayi in zama malami na kasa nayi nayi ma in zama ɗalibi ma kuma na kasa wannan tsara ce a rayuwa ka ce kayi kayi ka zama ɗalibi na kasa idan aikin gwamnati kake ka tafi karfe takwas ka taso karfe hudu sauran lokacin da kake da shi idan kasuwa kake tafiya karfe shida da ya rufe kasuwa sabon gari ko kantin kuri ko ina ne wani lokacin biyar ma an rufe to kuma sauran lokacin me kake da shi kuma da safa kafin ka je mai kake da shi shaitan ne kawai ke ma ake ke kirkiro maka ajandu duk su ma mai lokacin ka ba lokaci wallahi ba lokaci ya wani kwana biyu ka zo karatu ka ce wallahi ba lokaci to ba fa za ka samu lokaci ba har ka mutu kana ƙara kwanaki a duniya lokaci na ƙara ma matsatsi haka hadisi manzo Allah ya nuna ba yadda za a yi wai ka samu cewa a shekarar bana kana da lokacin da ya fana ba da, zai wahala in ko ka samu mai wannan to ɗaya ne cikin mutum ɗari daga cikin mutane ta sai inda sarɗin su ba su zama haka ba to ka ko ana kiyasi ne da abin da fi yawa ba abin da ya fi zama kaɗan ba wajen faruwa Allah gane da mu hadisi ne hihi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a yace manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce la tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fi dunya la tattakhidhu dhai'a abin da ake nufi da dhai'a a cikin harshen larabci shine dukkan abin da mutum zai iya mallakarsa a matsayin dukiya kamar fuloti kamar kanti da kayan sayarwa a ciki kamar gona wadda suke da kayan noma a ciki ko ana yin noma a cikinta sawa'un noma na rani ko noma na damina wannan duk zai iya dauka ma'anar mai abdai'a a cikin harshen larabci amma galibi sun fi yin amfani da kalmar abdai'a a matsayin gona la tattakhidhu abdai'ata kada ku riki gonakai da yawa ku yi ya zanto tunanin ku shine duk inda aka daga gona ku saya duk inda aka daga fuloti ku saya sarka bu fid dunya sai ku kudai su game da duniya sai haka ya shigaltar da ku akan duniya kana ta lissafin adadin fulotai da adadin mai gonaki shi kenan sai wannan ya shagaltar da kai sai ka manta da lahirarka to a nan gurin malamai suka ce manzo Allah ba wai yana hani bane cewa haramun ne ka mallaki fulotai haramun ne ka mallaki gonaki da sauransu ko kantuna na kasuwa ba wai yana nufin haramun bane amma la tatakasaru fi zalik la tuksiru min zalik kada ku yawaita haka irin yawaita wanda za ta shagaltar da ku ta mantar da ku lahira kada ku yawaita haka yawaitar wadda za ta nuna kun fi baiwa duniya muhimmanci sama da lahira idan mutum ya kasance yana da wani adadi na gonaki yana da wani adadi na fulotai to sai ya amfani da wannan ya sami gidan da zai zauna ya sami gidan da ɗansa zai zauna sai ya amfani da wannan wajen kuma yaya zai yi wakafi ya zai yi wakafi a cikin addinin musulunci ya ware gonar ya ce wannan gonar na mai da ita wakafi ko ya ware shagon ko wani gida na haya ya ware ya ce na mai da shi wakafi abinda har yau mutanen mu ba sai har yau mutanen mu ba sai wakafi sai yan kaɗan idan mutum zai wakafi to sai ka samu ɗaya cikin ɗari na abin da ya mallaka da ya wakafi ne amma lokacin sabon manzan Allah sai mutum ya kasa abu kashi ɗari sai ya wakafi da kashi tamanin kashi ashirin ya barwa magada in ya mutu magada sace amma tamanin ya riga ya yi sa wakafin shine kamar ka ware waɗansu gidajen ka sai waɗannan gidajen na mayar da su wakafi ga ɗaliban ilimi idan ka ce ga ɗaliban ilimi to kuma dole a samu wata hukuma da za ta kula da su dan dukiyar fi ba a kyale ta haka kawai a banza sai a samu wata hukuma da za ta kula da su idan a kasar ku kuna da tsari na hukumomin da suke kula da irin wannan sai a danka abin hannun hukuma idan babu tsari sai a samu wata amintacciyar kungiya ta addini da mutanen da suke cikin ta suke da tarihi mai kyau ba waɗanda suke masu babakere da kuma yin amfani da addini dan ci da tawa shike nan sai su zama su masu gadin ka ne ga wannan wakafin sai su rike wakafin a hannunsu duk abin da za a samu na gidan haya a waɗannan kuɗin haya a waɗannan gidajen sai ya zanto cewa ga account ɗinsa na a banki kawai ana hidima ne ga ɗaliban ilimi makaranta kaza ga wani yaro ba mahaifinsa ba ilimin school fees a ɗauki nauyinsa a wani yaro ya kammala sakandare zai je karanta wani abu mai muhimmanci wurin al'ummar musulmi ba da mai ɗaukar nauyin karatunsa a ɗauki nauyinsa da wannan abu kuɗin suna ƙara taruwa kuma ana taikin wannan ayyukan alkhairi ina fata mu fahimta kana da dama ma ka iyakance ka ce waka fina na ware shi ne ga ɗaliban ilimin addinin musulunci kadai to kaga anan duk wanda zai je karanta wani abin da ba musulunci ba ba za a baki ba kana da dama ka ce wannan wakafin na ware shi ne ga waɗanda za su karanta likitanci kadai kaga duk wanda zai je boko ba likitanci ba mu da shi idan ka ce likitanci da aikin gona to wannan kenan idan ka ce likitanci da addinin musulunci da kaza kana da dama ka ware wannan sai zan to abin da ake da dukiyar kenan ko ka ce a'a wannan gidan na ware shi duk abin da zai kawo na haya a ya zanto da shi ake mantenin din masallacin juma'a na gari kaza ko na unguwa kaza kaga wani babban masallacin juma'a a garin ku da baya da gata al'umma suna taruwa a ciki ayi karatu ayi sallar juma'a ayi khamsu salawati amma baya da gata ba a kula da shi sosai da sosai to shikenan sai a dauki wannan wakafin da wannan abin ne za a sanya wa limami albashi na'ibin limami albashi ladani albashi masu sharan masallaci sayan fitilu gyara kafet da sauran abubuwa kawo littattafai a zuba a cikin kanta kanta na cikin masallacin duk da wannan dukiyar da ai to kai kuma in za a yi shekara ɗari ana haka fa kana samun lada a cikin gabarinka ka ko da wuya kai shekara ɗari a duniya in za a yi shekara ɗari biyu akan haka kana nan kana samun lada a cikin gabarinka wato da wakafi ne sai ka yi ibadar da inda za ka tsaya a rayuwa ba za ka iya irin ta ba don idan ka ajiye dukiyar za ta iya shekara ɗari shekara ɗari biyu shekara ɗari uku to waye a duniya kuma zai shekara ɗari ko shekara ɗari biyu ko ɗari uku to mutane ba sa gane wannan sai kaga an ce mutum ya mutu ya bar kulote 80 da wani abu wani ya mutu ya bar gidaje 160 wani ya mutu ya bar gida 50 a Abuja 37 a Kaduna kaza a Kano a ina zaka zauna a ciki kai da ƴaƴanka da wai da ina zaka zauna shikenan ya riga ya tafi ya su zo su hawo wannan dukiyar su murje ta ko Allah ya ji kanka ba za su rika faɗa ba idan suka yi kukan munafunci lokacin da ake tattara ka sun riga sun gama ana kukan ana kai ka kabari a makabarta su suna tuno lotan da na wuri kaza da na wuri kaza ko wani tunanin ya zai yi kwance kwanta ya cuci dan uwansa ko ya haɗa kai da alkali wajen raba gado a bashi fulotin da ke wuri kaza ko gidan waje kaza kai kuma shi na riga an gama da kai ka riga ka an saka ma kasa abinta wanda an ka tira jikinta an ka raya birbishinta da yana homar talauta bai zan mutuwa tana zuwa ba kenan ka riga ka tafi an gama da kai kenan matanka su samu kuɗin da yawa ƴaƴanka su samu kuɗi ƴaƴansa su murje kuɗin ko tausayin ka ba za su ji ko sadaka ba za su rinka yi ba saboda kai kamar yadda wani ce kalilan bihi ma ya madannaka warisun idza nala ma kunta tajma'u magnama da wuya ne ka samu wani magajinka ya tausaya maka ko ya ce Allah ya ji kanka ko ya ce kai Allah ya gode wa wani ya tara mana mun samu idan ya gaji abin da ka samu da wuya ka samu wanda zai ce maka haka shikenan matar kama kuma ta samu kuɗin kai da maka daga kasu baka da amfani sosai yanzu sai ta auro yaro matashi shikenan a tafi an riga an gama da kai to amma idan kai waka fa kai ne zaka amfani kanka kuna jin kwana-kwanan nan tsohon prime minister na Lebanon da aka harbe da aka dasa masa bango Rafiqul Hariri akwai kisa mai yawa game da Rafiqul Hariri Rafiqul Hariri daga shekara kaza zuwa kaza yanzu haka a Madina gidajen da ɗalibai suke zaune masu auren ta islamiyya shine ke biya Mutumin kirki ne yana da mu'assasa ta addinin musulunci wani islamic foundation da ya bude amma bai sa masa sunan musulunci ba sai ya sa masa jin kai waɗanda suka yi karatu da kuɗin sa yake ɗaukar nauyin karatunsu, masu masters da PhD saboda mutum uku a fannonin ilimi daban-daban waɗansu likitoci waɗansu injiniyoyi waɗansu architects waɗansu kaza waɗansu kaza sama da mutum ɗari uku da wani abu shi ba ɗan shi abu ne ahlus gaba ɗaya Lebanon ɗin ta dogara ne a kansa don shi ne yake da alaƙoƙi na kasuwanci da yake jawo masu zuba hannun jari a cikin Lebanon har ta zauna a haka. Har yanzu kuma akwai inda ake raba abinci a Madina ga waɗanda suke marayu ko masu gajiyayyu ka je duk wata za a baka madara da zaka ga duk har watan ya kare madara shinkafa suga wani lokacin sabulun wanki wani lokacin hada sabulun wanka kawai zuwa zaka kai rajistar sunanka ka baɗi sunan adadin iyalin gidanka kuma ka kawo takarda da ke tabbatar da haka za a baka gwargwadon abin da ake ganin zai wadace ka a wata sai da idan ka karba dama za a yi maka za a sa hannu tik ka karba sai kuma wani wata a yanzu haka a madina rafiqul hariri kaga irin waɗannan abubuwan mu ba mu da su a nan gudu mu sai kaza an ce ya mutu ya bar gidaje kaza ya bar motoci kaza ya bar miliyoyi kaza waɗansu suna waje dan dan wajen kuma ba za su dawo gida Najeriya ba ko dangin kuma ba za su iya ba Allahumma amin la tattakhidhu dhai'a kada ku yawaita wajen mallakar fulotai da gonakai gabo fi duniya sai ku kwadaitu cikin lamarin duniya har hakan ya mantar da ku lahira rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan hadisi ne shi ma sahihi ko shakka babu wa ana abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala مر علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نعالج خصا لنا أنكر حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص الله شكاري دا قريش yace marra alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya wuce ta wurin mu wa nahnu nu'aliju khussan lana mu kuwa muna gyara wani gidanmu na katakwaye wato gida ne irin na fakirai wanda aka yi da katako ba wai gini ne aka yi na ƙasa ba ballatara batun suminti muna gyara ya dan burbe wani wurin ko wani wurin ya lalace fa kana sai manzo Allah ce ma hada me kenan fa kulna sai muka ce kadwa ha yo ai wurin ne ya riga ya fara lalacewa gidan ya gajiya wancan katakon ya bule ta can can gara ta cinye wancan shine muke dan gyaggyarawa fa nahnu nuslihuhu dan haka muna gyara shi ne yayi rauni wa ha ana nufin yayi rauni wa ha yahi fa qala sai manzo Allah ce ma aral amra illa a ajala min zalik yace ni ko lamarin ganin nake duk bai kai da sai an gyara masa gida ba wato duka zaman da za a duniya take tacce ne ba sai ma tsaya ana wani gyaran gida ba dan kwana kwanan nan kila za a mutu gidan katako sabai suna ɗan gyara ba za Allah ta haka abu yanzu kuwa sai an yi rami a ƙasa an haƙa can an sa irin manya-manyan baƙaƙen roduna da zumunci da wane ne amma manzo Allah na cewa waɗannan ma'ara illa ma'ara al'amara illa ajal min zalik ni ko gani nake al'amarin ba ya fi haka gaggawa haka manzo Allah ya tarzu wannan hadisi ne jima sahihi rawahu Abu Dawud da Tirmidhi bi isnad al-Bukhari wa Muslim sanadin na Bukhari da Muslim ne wa qala Tirmidhi hadithun hasanun sahihun وعن كعب بن إياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي وقال حديث hasanun sahih an karbo hadisi daga Ka'ab ibn Iyad Allah ya kare da gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa inna li kulli ummatin fitna kowace al'umma tana da abin da ake ta da shi abin da ake jarrabata da shi a matsayin jarrabawa wanda za ta ci ko ta faɗi a kai wa fitnatu ummati al-mal fitnar al'umma ta ita ce dukiya abin da aka fitina al'umma ta da ita kenan yadda kuma dukiya take zama fitina wato wajen neman ta da kuma wajen kashe ta wajen neman ta sai ga wani lokaci idan ka kidaya hanyoyi guda goma na neman dukiya sai ka samu da wuya ka nemi guda ɗaya wadda ta tsira tsaf babu komai a cikin ta. ko da kasuwanci a matsayin sana'a abin da Allah ya halatta sai ka samu an sarka wani abu a cikin wanda yake na haramun ne ko da sana'a a matsayin sana'a na abin da Allah ya halatta sai ka samu da algusu da rashin gaskiya ya shiga cikin sai da haram da yawa yawa to ballantana kuma asalin sana'o'in da dama can shari'a bata halatta su to kaga ba karamar fitina bace ba ya zanto hanyar da mutum zai nemi kuɗi cike take da hanyoyi na sabon ubangiji cike take da hanyoyi na albushu da almundahana da sauransu kuma amma an ɗauka ai abin ba zai gyaru ba yanzu in ka ce ba za ka yi wannan ba ba za ka rayu ba ai karshen fitina kenan a cikin rayuwa daga nan gurin sai in mutum ya samu kuma hanyar da zai kashe kuɗin sai ka samu cewa hanyoyin kashe kuɗin galibin ba hanyoyin ne na alkhairi ba sai ga mutum na ta kashe kuɗi akan abin da yake babu alkhairi a cikin sai a wani lokaci ya kashe kuɗi akan abin da yake alkhairin sa kaɗan ne akwai wanda ya fi shi alkhairi amma sai ya takaita da karamin alkhairi ya ƙi yin babban alkhairi a wani lokaci mutum ya al-istirsal fil mubahat wato wuce gona da iri cikin ababai na halal su shagaltar da mutum ta yadda baya iya yin musahabi ballantana baya iya wajibi ko musahabi da dukiyarsa amma halal halal halal zai sai rannu nake tambayar yan uwa uh, lattar da muka yi a hoto ko cewa yanzu muna cikin watan uku a kalanda ta bature gregorian kalanda muna cikin watan uku da Allah waɗanda suke da jiya masu cikin mu a nan masallacin wane ne zai iya ba da bayanin kati nawa ya cinye daga farkon wannan shekara zuwa yanzu kaga wata biyu ne da kwana biyar kaɗai, kati nawa ya cinye biyu to mu dauka mu dauki abin mafi kankanta da mafi tsakiya da mafi yawa menene mafi tsaka tsakiyar abinda mutumin da yake mai tsaka tsakiyar buga waya daga farkon wannan shine wanda a duk sati zai sa kati sau nawa tsaka tsakiya bai yi kaɗan ba bai yawa ba so biyu to so biyu a duk sati a wata mana da sati guda hudu kati ɗaya guda nawa guda takwas idan ka hada wata biyu kaga kati goma sha shida kaga dubu goma sha shida wannan mai tsaka tsakiyar waya kenan dubu goma sha shida ya kashe a cikin surutai da hayaniya don ba kowa ne ke business ba yawanci surutai da hayaniya kawai da barazana da birge sa'a da fafa da samari ke yi ba haka bane ba to dan Allah ya kashe goma sha shida akan dubu goma sha shida to amma ya tuno nawa ya saka a cikin wani akwati ko na masallacin da yake sallah ta kamsa salawati ko na juma'a ko wata makarantar islamiyya ta unguwarsu a cikin wata bin kuma nawa ya saka <laughs> ina jin ko ba wani bai saba ko kuma mutum bai saba to ba cewa muke ba abin da ya haramun ne kila yanzu ba za mu yi bincike ba cewa da waka bugawa mai kace wanda kila ba za a rasa haramun din a ciki ya buga wata wata ta buga miki yayi masa text ta yi masa text sun yi musayar maganganu wani lokacin ma na kirki wani lokacin na banza wani lokacin na batsa wani lokacin kuma kila akwai zikiri wallahu alam ba mu sani ba amma ba bincike muke me yace ba a ciki kaga wannan ba a je kan hisabun me yace ba amma alal akalli kaga anan gurin ya kashe dukiya mai yawan gaske a ciki bai sa komai a akawuntin sa na lahira ba kaga wannan ai ba karamar hasara bace a cikin rayuwa ba karamar hasara bace sai ka samu wani a yi shekara gaba ɗaya bai taɓa yin wani abu da zai ce gashi na yi kaza wa addinin musulunci na abin da ake yi da dukiya bai taɓa yi ba a duk cikin shekara amma sau nawa ya ɗinki sau nawa ya sai agogo sau nawa ya sai takalmi sau nawa ya kaza ba zai iya lissafa ba kati nawa ya cinye a shekara gaba ɗaya gashi a wata biyu ya cinye kati goma sha shida to idan aka je shekara nawa kenan ka kuɗaɗen suna da yawa ma'ana a yanzu kowane ɗaya daga cikin mai matsakaiciyar buga waya mai matsakaicin buga waya fa shine wanda zaka ce a shekara ya ci katin dubu hamsin na tabbatar kuma ya ci haka sai dai a maganar dubu ɗari da sittin bisa ga wannan lissafin da muka yi to dubu ɗari da sittin a shekara to dan Allah za ka iya tuno cewa ka ta bada wato eh, dubu biyu dubu uku a haɗe nan ke dan ci gaban addinin musulunci wani abu ne da ya kamata kowa ya kansa hisabi akan wannan Nukan ce na yarda da batun da waɗansu suke cewa ai yawanci waɗansu ƙungiyoyin ko waɗansu kwamitocin masallatai ko unguwanni ko islamiyya akwai mutane marasa gaskiya da za a tara kuɗi don addini sun cinye. To abin tambaya a nan gurin ai kana da hanyar da zaka gyara guda ɗaya na farko dai bai kamata wannan ya hana ka alkhairi ba kai idan ka saka kuɗin aka cinye Allah zai hana ka lada? Su za a tambaye su me yasa suka ci kai kuma za a sake ladanka a baka a wajen Allah bisa ga niyyarka ɗaya kenan na biyu me yasa baka shiga cikin kwamitin ba an gyara da kai ai tun farko sai ku samu kwamitoci masu karfi a cikin unguwanni yan kungiyoyi da na addini a samu amintattun mutane duk wanda ba amintacce ba shike na kar abin nan kuma abin da muke na tsari wato ba ma komai za mu yi masa tsari amma banda addini in za ka buɗe shago za ka yi tsari in za ka buɗe kamfani za ka yi tsari duk abin da za ka yi na kasuwanci za ka yi tsari amma addini ne kawai mutum ba zai masa tsari ba addini ta kyale ku mutum masallaci kara zube ba tare da akwai wanda yake musu hisabi ko ta tambaye su ba ko ake auditing din me aka samu me aka ci kaga zama shirme ko a zo a haɗu wani ne ya man wani sakatare wani maji in wani ɗan taimako aka samu sai a ce a danka a hannun maji ba wani bayanin cewa lalle gobe da safe ya kai su banki kuma ga tala kuma ya kawo tala cewa ya kai su banki sannan ko bayan da za a yi kuɗin su fito sai a hanyar da aka tsara ita ce za a kashe kuɗi a masallacin sannan kuma sai mutum biyu ko uku sun sa hannu kafin kuɗin su ba ma yawa kwamitin masallaci wannan gata ba ma masa wannan gata sannan kuma dole a rinka bada rahotanni tun bayan wata shida da tsaya su jijjige su bada rahoto rubutacce su yi bayani a dan faɗa mutane ga abin da aka yi kaza a rage kaza za a yi kaza za a yi kaza amma shi kenan mun kyale idan kasuwancin mu ne ba za mu yi kyale shi haka ba shi kenan sai mutum da kuɗi ya ce wani ne ma'aji a ba wani ma'aji ma'aji kuɗi sun dade a wajen sa ba wanda ya ce masa komai idan ya gama da su shi kenan da an zo ana suna ina kuɗi babu ba fa yadda za a yi idan ga dama sai ya zuwa jami'in masallaci duk abin da za yi ku kuma za ku iya kai shi police station ba ku ce ma je cinye kudin kwamitin masallaci ko na makarantar islamiyya kuna jin tsoron ku yi haka saboda haka sai ku kyale karshe da aka je ake masa nasiha yayi fushi dan ya nade tabarwar kunya da me da hauka shikenan wallahi dan ima ya daidai da zo ba abin da ya masa sai ma ya koma wajen dariƙa ya ce ya riga an ce daga ba ɗaya kowa ma mumuni ne inna malmumin zan kowa me ya za ku ce mana kaza kaza shi kuma nan gurin abin da ya muku na inci ko kuma kuka su kanku da kuka yi tsarin da dama wani zai cinye kudin za ku tsarin da lalle idan inda za ka saka in saka mai tsarin da babu yadda za a yi salwanta idan kuma sun salwanta a ce mutum to ba ba magana ce ta mu yafe maka mabu dan dukiya ce ta musulunci ba za mu yafe maka ba ka je kai bashi ne ka je kai menene mu je mu karyar da wani abu naka ne sai mun sayar da wani abu naka mun mayar da kwamiti mun mayarwa da kwamitin masallaci ko na islamiyya kudin sa kai kuma baka canji Yan akwai canji in babu kuma ka kawo cikon sauran to amma idan muka zama wannan karar wallahi sai mu dade mu ci gaba abokanan adawar mu sai shiri suke sai talibi suke komai suna da tsari ba mu da tsari ko mu tsakanin zaratin ba wai dan ba mu da masu tsarin ba saboda wanda suke da ilimin mu ba sa bayar da lokaci su yi amfani da ilimin nasu da karatun su da bokon su na zamani da suka yi dan su tsara tafiyar da'awa ta addinin musulunci kowa zai ne dan sana'a sa kadai su ko suna amfani da yan bokon su da masaran su kan komai nasu na rayuwarsu amma mu kawai addini yadda mutanen mu suka dauka kawai abu ne na malam shi kadai da ladan mai kira sallah a masallaci da wani mai dan makarantar islamiyya da irin mai bulalan nan a gindin mita an tara masa irin kato da bulala kawai sunan suke addini nan wannan abin shi baya cikin sa shi dai dai za ka san su zawati yayi tafiya kuma yana zuwa ne dai in ya mutu kuma sallan jana'iza ba wani cikakken kwamitin Allah ganar da mu dan haka dai dukiya fitna wajen neman ta da kuma wajen kace ta dan haka Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim wa an abi amr wa yuqalu abu abdullah wa yuqalu abu layla Uthman ibn Affan an karɓi hadisi daga Abu Amr akan ce masa Abu Abdullahi haka kuma akan ce masa Abu Laila wannan da alkunyarsa ce shine Usman ibn Affan Allah ya kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal yake manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce laysa li ibn adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal dan adam baya da wani haƙƙi cikin abin da ba waɗannan guda hudun ba ma'ana baya da wani haƙƙi na ƙoƙarin tara dukiya yan ba ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda hudu bane ba zai yi ha kawai ya tara dan tarawa ba wai ɗaya daga cikin ababen nan guda hudu ne zai yi na farko baitun yaskunuhu gida wanda zai zauna a cikinsa na biyu saubun yuwari auratahu tufafi wanda zai rufe al'aurarsa da shi na uku jilful khubzi wal ma'i jilful khubzi busasshiyar gurasa da zai ci dan ya daina jin yunwa wal ma'i sai kuma ruwa da zai sha rawahu tirmidhi wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi wannan hadisin ba dan ba dan da ihi bane ai da ajiji jiki kam ko ba ko a hakikanin gaskiya ya zuwa yanzu a iyakacin fahimta ta wannan hadisi ne hadisi da'ifi an gane ko ba hadisi ne sahihi ba kuma abin da ya faru a waƙi na rayuwar sahabbai ya ta banban da abin da hadisin ya tabbatar domin ba a kan haka dukkan sahabbai suka rayu ba ai an ga abin da Usman dan Affan ya lokacin da za a tafi yakin Tabuk ya bada lakumi dubu inda baya da komai sai gida sai wancan sai bada lakumi dubu la ba zai bada rakumi dubu ba Abdurrahman bin Auf ya bada dirhami ko dinari dubu hudu dama dubu takwas da mallaka dinari dubu takwas ya raba rabi ya bari a gida rabi ya kawo gaban manzon Allah shi ma in ba da da komai a samu wannan abin nufi dai hanyar da za a nema ta zama ta halal sannan idan an nema an samu to ayi aikin alkhairi da shi قال الترمذي سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول إمام الترمذي نادى أبو داود سين سليمان بن سالم وتبا با أبو داود وانتن دمك سابا صاحب السنن با يقول نتوى سمعت النضر بن شميل يقول na ji wani mutum mai suna annabas ibn sumail yana cewa aljilfu idan an ce aljilfu a cikin larabci alkubzu laysa ma'ahu idam gurasar da babu miya tare da ita ita ce aljilf wanda hadisin abin da yake nawa jilful qubzi wato balgatan gurasa wanda babu miya ma tare da ita shine kawai abin da aka yadda ka mallaka karka sama da haka wa qala ghayruhu wani wanda baki bai ce huwa ghalizul qubzi shine gurasa wanda take mai kaushi babu taushi tare da ita wato irin gurasar ma ta talakawa kenan ko da can gudan idan ka irin su a hannun talakawa take wa qala al-harawi al-imam al-harawi yace al-murad bihi huna wi'a'ul khubz amma abinda ake nufi da shi anan ba wai ita gurasar ba inda ake zuba gurasar. wato kamar wani dan plate ko wani dan tangaran ko wani faranti shine aka yi daka mallaka a gidanka faranti daya wi'a'ul khubz shine jilful khubz kal jawalik wal khurd da al jawalik da al khurd dukkan su mazubi ne na abinci wanda suke amfani da shi a da a zamanin su wallahu a'lam hadisin mun ce da'ifi ne ko wa abdullahi ibn shakhir ko abdullahi ibn shakhir bi shin wal kha al mushaddadati al mu'jamatayn wato zaka wa da kha zaka yi masa kasra sannan kuma kowanne zaka yi masa dhamma radiyallahu anhu abdullahi ibn shakhir Allah ta kare da gare shi annahu qala ce, a an Nabiya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaqra'u alhaakum at-takathur yace zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta alhaakum ta takathur wannan sura din qala ya yaqulu ibn adam dan adam yakan ce mali mali dukiyata dukiyata gidaje na gidaje na motoci na motoci na sai ce wa hallaka ibn adam min malik shin kai dan adam kana da wani abu ne na dukiyarka illa ma akalta fa afnait face abin da kaci ka karar da shi aw labista fa ablaita ko abin da ka suturta shi a jikinka fa ablaita ka mayar da shi tsumma ka tsufar da shi aw tasaddaqta fa amdayt ko kuma ka bayar da sadakar sa ka zartar da ita sadakar ta kai ga wanda ka nufata ai dukiyarka ɗaya daga cikin guda uku nan ne abinda za a ce dukiyarka ce da ɗaya daga cikin guda uku nan abinda ka ci ko abinda ka yi tufafi ko abinda ka yi sadaka sauran fa duk abinda ba ci kai ba ba tufafi kai ba ba sadaka kai ba to wannan ba dukiyarka ba ce kawai ka zama ɗan gadi ka yi wa waɗansu gadi ne su zo su ci ko su sha ko su yi sadaka amma dai kai ba taka ba ce ba kaga wannan nassin hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi Amma inda ko wato wannan na nuna kenan kaga nan ci larura ne na rayuwa dole mutum ya ci abinci sannan kuma tufafi ita ma larura ce ta rayuwa amma kowanne ana son mutum ya yi shi tsaka tsakiya abin da yake baya bawa fallasa kada ka ci wulakantaccen abinci da sunan gudun duniya amma kuma kada ka yi almubazzaranci da wuce gona da iri wajen abinci mai tsada sannan kuma kada ka sanya wulakantacciyar tufafi da sunan gudun duniya amma kuma kada wajen tufafi ka sanya tufafin da shari'a ta haramta maka kamar alharir ko dukkan wani sinadarin da an haramta ɗa namiji ya tufafi da ko mutum ya yi kaya waɗanda suke na ƙasaita don alfahari ga sauran mutane dan ketare raini da wuta sa'a. a'a kai tufafin da suke ba yabo ba fallasa kai ba wulakantaccen shiga kai ba amma kuma baka sa ba abin da ake kira libasa shuhura tufafin shuhura to wannan shine abin da ake bukata daga nan gurin kuma sai abin da kai sadaka da sadaka sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila to waɗannan so ne fa kawai dukiyarka duk abin da ba wannan ba wato kenan bai zama dukiyarka ba a nan idan mun lura da hadisin manzo Allah ya faɗi galibin abin da shi dan adam ya fi bukatuwa zuwa gare shi kuma dukkan mutane sukan yi tarayya akan wannan amma ko wanda larurar sa za ta ƙaru wanda ya bukaci wani abin da ba ci bane ba tufafi bane ba kamar me kamar abin hawa tunda sun mallaki raƙuma sun mallaki shanu sun mallaki jakai sun mallaki alfadarai shi kanshi manzo Allah sallallahu yana da taguwa da yake hawa yana da aminci tabbata gare shi an gane ko sahabbai kuma sun mallaki waɗancan sannan da sauran dangin ababen hawa da mutane za su yi a kowane zamani nasu wanda suke daidai da biyan bukatan bai zama abin alfahari ba kuma bai zama wulakantaccen abu ba idan daidai karfin ka kenan wulakantaccen to bai zama wulakantin ba sai ka hakura da shi kada ka zarme ka ce dole sai ka yi zalama ka samu abin da ya fi wannan idan karfin ka ya kai ka samu wannan kuma sai ka yi shi ba tare da alfahari ko kuma wato kafafa ba ina fata fahimta wannan dai shine abin da ake bukata وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك فقال له انظر ما تقول ماذا تقول قال والله إني لأحبك ثلاث مرات فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه رواه الترمذي wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi bin mughaffal Allah shi kare da a gare shi wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi ya rasulullah wallahi inni la uhibbu ya Allah wallahi ina fa qala lahu unzur ma za ta qul manzo Allah ce ka lura da kyau me kake faɗa qala wallahi inni la uhibbuk yace wallahi ina kaunarka ya faɗa haka har salasa marrat sau uku fa qala sai manzo Allah ce in kunta ne, in har kana so na fa a'idda lil faqr tijfafa to sai ka shirya wa talauci riga wato kamar da talauci shine rigarka duk wanda ke so na to zai rayu cikin talauci da wahala fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni domin talauci yana gaggawa ya riski mutumin da yake kaunata min asali ila man tahahu sama da sama da gaggawar da korama take zuwa ga matukarta zuwa karshenta to shi wannan hadisi da'ifi ne ko <laughs> ne ce masha Allah eh. domin idan muka kalli rayuwar sahabbai kamar ai mun riga mun san sun fi kowa san annabi musamman sayyidina Abubakar musamman sayyidina Umar musamman Usman musamman Ali kuma mun ga irin yadda Usman dan Affan yake da dukiya tare cewa shi yafi kowa san manzo Allah ko mun ga yadda ya rinka sanya kuɗinsa da dukiyarsa yana sayan bayi da suka musulunta ya yantar da su da dukiyarsa wannan ma yasa manzon Allah ya yabi dukiya ta gari in ta zanto a hannun bawa na gari yace ni'ima almalu salih lil abd salih madalla da dukiya wanda take ingantacciyar dukiya ta halal a hannun mutum wanda yake salihin bawa na gari wanda wannan riwaya ce ta bukhari wannan hadisin to kaga ba za a kasanta shi ba da shi wannan wanda muka karanta a yanzu wanda ko shakka babu hadisi ne da'ifi kun gane ko hadisi ne da'ifi domin inda haka ne da duk wani musulmi manzo Allah za a gaishe cikin talauci da wahala eh rai bai na bai kai labari ai mara amin da ka ganshi ka san akwai akwai kara a cikin matan eh don ya fi karo da abin da yake waƙe rai. abubakar ya fi kowa san manzo Allah amma ya ya fi talauci ga ta Abdurrahman dan Auf yana cikin al'ashar sama bashara bil janna ga ta Umar dan Khattab dukkan su in kasuwa ne suna da kuɗi a hannu da sauran amma kuma su suka fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi eh idan ya innan da ba ai yanzu ba na san ba ka fahimci komai a cikin ko ba haka ba na fassara mana kalmomin ne kawai dan mu ji larabcin kuma dan gobe in mun jo ne ja shi a wajen wa'azi mu rubuta masa a takarda mu ce mun ji an ji hadisi na zai amma sai mun faɗa masa da daddaɗan kalma dan kare ji haushi eh, ka sai dai ji haushi sai ki karba التجفاف بكسر التاء المثنات التجفاف تاء ذاك متى كسره wato ta mai digo biyu a sama fauku kenan almusannat fauku wa iskanul jim jimun kuma kai mata sukuni wa bil fa'il mukarrara fa kuma ta mai metu alfa tijfaf wa huwa shay'un yulbasuhu alfaras asalin at-tijfaf wani abu ne da ake sanya wa doki a dora akan gadan bayansa liyutaqa bihi al-adha dan wato a kare tutuwa kar mutum ya tutu idan ya hau wa qad yalbasuhu al-insan sannan tufafi ne da wani lokacin dan adam na iya sashi da haka da attifaf tufafi ko riga wato ka shirya kanka rigar talauci inda hadisin ya inganta haka yake nufi kenan sai dai kuma in za a yi masa tawili ko da ya inganta malamin ai za ka yi masa tawili ma'ana ka shirya kanka rigar talauci cewa kila talauci na iya samun ka kila kuma ba zai same ka ba dai idan ka shirya wa idan ka shirya rigar talauci kaga in ya same ka ba za ka gigice ba idan kuma bai same ka ba shikenan ka kawo wannan in ya inganta kenan sai a yi wannan tawilin amma in bai inganta ba ba za ka yi ba wannan shan wahalar tawili Eh. shi ne babban abin da nake tsammani shi ne abin da nake tsammani wa an ka abi bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma za ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirs al mar'i ala al mali wa sharaf li dinihi rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wannan hadisi an karɓo shi daga Ka'ab ibn Malik Allah shi kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma ibani ja'iani az-zibu yawanci mukan fassara shi da kura amma kalkeci shine az-zibu ad-dab'u shine kura wato ma ibani ja'iani ko da kalkeci guda biyu ja'iani majinyin wata masu jin yunwa ursila fi ghanamin da aka kora su su shiga garken tumaki ba za su zama ba bi afsada laha mafiya barna a garken tumakin nan min hirsul mar'i alal mali wa sharfi dinihi sama da kwadayin dan adam game da dukiya da kuma neman girma lidinihi a madadin addininsa me wannan hadisi yake nufi abin da hadisi yake nufi idan mutum ya kasance yana son kuɗi yana son girma kuma ya nema ta hanyar addini yana son kuɗi amma zai nemi kuɗin ta hanyar mai addini kuma yana son girma da ƙasaita kuma amma yana son nema ta hanyar mai addini to irin wannan mutumin barnar da yake wa addini idan ya tashi ta ɗara barnar da kyarkeci guda biyu masu jin yunwa suke yi idan an kai su garkin tumaki halitta ce a yi daga cikin namun dabba ne eh kamar kula take ma ba kula ba ce wawaye na cewa kirkeci mai wawar kura ko mai nane kirkeci ga dabba ce to ita dabba ce wanda take idan tana idan ta ji yunwa to idan ta je ba wai za ta hakura bane kaga ai dutsiyar tsiyar kirkeci daya akwai ɗaya za ta ce to amma da ya samu garkin tumaki yayin da yake cikin jin yunwa sai ya kashe su su duka koda bane ba sai ya gaba ɗaya ya kashe kuma karshen ta ko rabi ba zai ba kuma ya tace ta Ka kaga ai karshen fasadi ne to kerkeci mai jin yunwa da za a tura garken tumaki barnar da take bai kai barna da mutum ke yi ba idan ya zo yana son girma kuma yana son kuɗi ta hanyar addini saboda me zai ta hanyar zai ta halatta haram don ya samu mai kuɗi mutane na barna ya ce masu ba barna ba ce ba don ya samu kuɗi a wurin ya san gaskiya ya koyi ta don ya samu mai kuɗi ko da a bashi girma ko na makamantan Allah rufa mana asiri wannan hadisi babban hadisi ne ba karami ba baya da girma idan mutum ya fara karanta shi kamar yanzu muna karfe 8 kila karfe 10 ya gama kalansa amma yana da matakar fa'ida ta ilimi a cikin littafin an gane ko وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ma ana fi dunya illa karakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha wa an karɓo wani hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da a gare shi yace nama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala hasirin maza Allah yayi barci akan wata shimfiɗa hasir tabarma kenan fakama sai ya tashi daga barci din wa qad asara fi jambi wannan tabarmar ta bar gurbi a hakarkarin manzon Allah ta yadda zanen tabarmar har ya fito akan hakarkarin sa qulna sai muka ce da shi ya rasulullah law ittakhadna laka yutan suka ce manzo Allah me zai hana mu samu maka wata shimfiɗa mai dan laushi laushi wanda idan ka kwanta ba za ta rinka barin zananta a jikinka ba fa qala sai manzo Allah ce mali walid dunya ina ruwana da duniya ma ana fi dunya illa karakibin ni dinna a duniya ba komai nake ba face kamar matafiyi istazalla ta ta shajara wanda ya yada zango dai ya sha inuwa karkashin wata bishiya sun maraha sannan ya yi tafiyarsa da yamma ta yi wa taraka ha ya bar bishiya da. alaƙa ta da duniya kamar alaƙan wannan matafiyi da waccan bishiya lokacin da matafiyi ya zo gindin bishiyar da yadda kansa ya zauna dan rana ta ɗanyi sanyi ya tafi yakan kunce da kansa ne ma ce to haka ne ma zama na gidan duniya ban zo dai in kunce da ka in zauna in sakankance har in tara katifa da kaza da kaza da kaza kaza haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna manzan Allah ya fi kowa gudun duniya duk sufaye da suke gudun duniya yau idan aka je katifin da suke gidansu ba za su kirgu ba ko ba haka ba sa kwana akan tabarma rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih hakikanin gaskiya sufaye irin na dama wanda suka gina sufanci akan gudun duniya da tsoron Allah da nisantar haram da kokarin cin halal shi kan halal din ba a yalwatawa a cikin sa da yawa babu irin wannan sufaye ne sufaye yanzu galibi masu neman kuɗi kuma sun fi kowa son duniya sun fi kowa son duniya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام رواه الترمذي وقال حديث صحيح ونمت manzon Allah ya ce yadkhulul fuqara'u aljannata fakirai za su shiga aljanna ranar tashin ƙiyama, qabla al kafin masu kuɗi su zo su shiga bi khamsi mi'ati am da tsawon lokacin da ya kai shekara 500 da ka suna cikin aljanna har sai sun shekara 500 kafin masu kuɗi su zo ya majalisa <laughs> eh ana ana ana ta musu tambayoyi ina ka samu ina za ka kai ya aka ka sahihi ne wannan hadisin ba ku da wani abu da wallahi wannan kan ya kai labari ba a wani hadisin manzon Allah ya yi bayani yace yadkhulu fuqara aljanna qabla al-aghniya bi yawmin ko bi nisfi yawmin wa huwa 500 amin min ayyamin domin ranar tashin kiyama yawmin miqdaruhu 50 alfa sana domin tsawon shi kamar shekara dubu hamsin ne to kaga ai tsawon lokacin da mai yawa to har sai talakawa sun shiga sun shekara ɗari biyar kafin masu kuɗi su saboda ana yi musu hisabi ana tambayar su kowane irin abu ya aka suka samu da gidaje da motoci da mallakai da gonakai da fulotai da kudaden gida da na waje da daloli da saifa da wane ne da waye da sauransu da akawun ɗin gari kaza da na gari kaza da bashin banki da ƙari da mai da magudi da ciwa da duk ana ta tambayar mutum ana ta tambayar mutum eh duk mai kuɗi dan mai mulki shi ma yi kuɗi ya arzuta kansa ai shi ma min babu aula ba gara attajiri ba kawai shi attajiri ne da mai mulkin da ya arzuta kansa da kuɗin jama'a ai mai mulkin da ya rasa kansa da kudin jama'a yana cikin babban musiba abinda ba su sani ba shine babu yadda Allah ya kwantar maka da hankali wallahi duk wanda ya saci kudin jama'a ya mayar da shi nashi ko ya ce ni wallahi daidai nake je ƙarya yake ka kalle shi gani a firgice yake ko ba ba ba wahaltacciyar mace a duniya illa matar azzalimi duk kudinsa kuma duk irin duniyar da ya gina wallahi a wahalce take ‘ya’yansa a wahalce suke shi kansa a wahalce ke don baya da kwanciyar hankalin da zai biya mata bukatar ƴa mace saboda lokacin da baya da kuɗi yanzu ya samu ga treasury din gwamnati a sun gwamnati a hannun shi sai da ya ga dama yi sai ya ɗauka kuma sai yake tunanin zai sauka daga kan mulki to sai baya son ya sauka to akan baya son ya sauka ɗin nan fa shine hankalinsa ba zai kwanta ba kuma dole sai ya sauka to kuma idan ya sauka kuma zai son ya zauna lafiya duk gwamnatin da za ta zo ta zama kawarsa kar a bincika barnar da ya a baya kar a ba masa kwamiti kar a yi masa terere kar a yi masa menene waya jefa kar a yi masa waye duk ina jin tsoron wannan bala'in to wannan kadai ya isa masifa to kuma wannan saboda zalunci ne Allah ba zai taba kwantar maka da hankali ba ka cuci jama'a Allah ya kwantar maka da hankali ba zai yi ba ko mutanen da ka zalunta fa suna nan suna ta Allah ya isa da kuma addu'ar wanda aka zalunta babu hijabi tsakanin da Allah ubangiji ta'ala zai ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da iya ko la ansurannaki walau ba'da iya na rantsa da izzata sai na taimake ko da dan bayan kankanin lokaci babu hijabi tsakanin addu'a da Allah isa wani hikima yake cewa tanamu ainaika ko tanamu ainaka wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami kai kaje kana ta barci da daddare wanda ka zalunta ya kasa barci yana ta Allah tsine maka idan Allah kuma baya barci yana jin sa lokacin da yake cewa Allah tsine maka kuma ya karba da za ka kwantar da hankalin ce dole daga kowace musiba sai Allah ya hada mutum da dukkan musibu sai ya hada ka da cuta kuma kai ba za ka je asibitin nan kasar a duba ka ba dan ka san asibitin kasar ka lalata shi babu komai a ciki da an dauki ka sai jama'a da an dauke ka sai ingila sai jamus sai ingila wani lokacin ma a tafi indiya da kai wani lokacin a tafi wani da kai kuma ana can wurin hankalin ka baya kwantawa duk wanda ke jirka kana jin tsoron kare karasa ka dan yi gado da matarka da danka da kowa da kowa na matarka ba ta ba ka son ta matso kusa da kai dan ka san tana lissafi ne cewa gara kai maza ka tafi kila tafiya ce zaka yi su kuma su samu kuɗi to akwai tashin hankalin da ya wannan kuma kai baka isa ka sake ta ba ko baka isa ka aro mata wata ba ta zama karangiya ba ai wannan ba musiba bace ba to duk wannan sakamakon zaluncin da masu mulki suke yi ne ta Allah ya hana musu kwanciyar hankali ko Allah ya ɗora maka wata larura ka ga cewa ga kuɗin ga komai ka je dukkan asibitin duniya an kasa magance maka ita nawa ne aka samu wanda za a haɗa shi da kansa ko a haɗa matarsa ko ɗansa da kansa a je a yi ta magani ba yi nawa za a samu mutum na ciwon kafa a je a yi ta magani a je jamus a je ina ne kafar ta ƙaurikewa nawa za a samu duk wannan ya sai zama isara ga mutane nawa za a samu jinin mutum ya hau a sauko da shi ya sake hawa ai ta saukewa kullum ana saukewa kamar a kori kura yau ai lodi gobe a sauke gobe a a sauke jinin shi kuma ya hau da kanshi nawa ne suke cikin wannan musibar cikin masu mulkin masu kai zalunci wallahi ba za su lissafu ba saboda sun zalunci al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tagayyara jama'a sun kashe al'umma babu yanda za a yi hankalin sai kwanta to wannan a duniya kenan kafin a je lahira shi yasa sai talakawa su shiga aljanna su yi shekara ɗari biyar kai kuma kana nan tsaye ana ta tambayar ka kaga ba karamin tashin hankali bane wannan وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo na hadisi daga Abdullahi da Abbas da Imran ibn Hussein Allah shi kare da gare su daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ittala'tu fil janna fara'aitu akthara ahliha al fuqara manzo Allah ce na leka aljanna sai ga mafiya yawan wanda suke cikin ta fakirai ne wattala'tu fil nar fara'aitu akthara ahliha an nisa na leka wuta sai na ga mafiya yawan waɗanda suke cikin ta mata ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito min riwayat ibn abbas da riwayar abdullahi da abbas ga fakirai sun fi a cikin aljanna akwai masu kuɗi amma ba su da yawa fakirai suka fi a cikin aljanna sannan kuma akwai sauran mutane a cikin wuta amma kuma mata sun fi a ciki to malamai suka ce yaushe annabi ya laika? waɗansu malaman suka ce ya leƙa ne a daren isra'i da mi'raji dan a wannan lokacin an nuna masa wuta an nuna masa aljanna waɗansu kuma suka ce a wani lokaci da manzo Allah ke salatul kusufi an nuna masa wuta an nuna masa aljanna akwai ma wani lokaci ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah wato sai ga ya miƙa hannunsa gaba sai ga kuma ya sake dawo bayan an gama aka tambaye shi me yace wani dan itace ne ya ga yana roto a cikin aljanna har je ya dauka aka ce ba lokacin sa bane ba sa sallallahu ana nuna masa abubuwa makamanta waɗannan ta hanyar wahayi jira da aminci su tabbata gare shi kuma din ya zama mu'jiza a gare shi ga gagarumar mu'jiza da tsara ta dukkan wani annabi a duniya dan haka dai ya'yan uwa musulmi mun ga yadda wannan hadisi ya nuna mafiya yawan waɗanda suke cikin aljanna talakawa ne mun ga kuma wancan da ya nuna mafiya yawan waɗanda suke wuta wato ainihin mata ne to a nan gurin kaga wato da haka annabi ce da mata su rinka yawaita sadaka kuma an tambaya me yasa mata suke da wannan manzo Allah sai faɗa babai guda uku akwai ce wa miji ta yadda mace ba duka mace bace take wa mijinta godiya yayi mata ihsani yayi wa iyayenta yayi wa danginta amma inda zai kuskure gaba guda ɗaya a wani lokaci tana da dama ta ce yau me ka taɓa mun tunda muke a rayuwar mu za ta iya faɗin haka haka manzo Allah ce law ahsanta ila ihda hunna dahra thumma ra'at minka ma la turid la qalat ma ra'aytu fika khairan qattu inda zaka yi wa ɗaya daga cikin su ihsani tsawon lokaci sai daga baya wata rana kai abin da ba ta so sai ta ce ai tun da kake ma baka taɓa mun alkhairi ba to wannan kalmar ta rashin godiya da mata ke yi tana ɗaya daga cikin abin da zai kai su wuta abu na biyu kuma kasratu shaka yawan kai kuka yawan kai kuka motsi kaɗan da zai mita akwai matan da suke da mita da bala'i idan aka yi musu abu sun yi ta jaki nan suna gutsu tso masu faɗa a jima su sake faɗa ka ba ta hakuri ma ku yi sulhu kuma baya hana gobe idan ka wani laifin ta tuno ma da na jiya ta haɗa duka gaba ɗaya ta maka hukuma da shi a yau to wannan yana daga cikin abubuwan nan sannan kuma dama ɗabi'ance namiji ya fita yawan addini ba dan komai ba saboda shi a kwanakin al'ada Allah ya kaddara yana yin sallah ita kuma ce tana al'ada ba za ta yi sallah ba kuma ba a ce ta rama sallar ba to kaga ya fita da yawan da waɗansu kwanaki na ibada a kowane wata shi ne kwanakin da ita take yin al'ada shi kuma yana yin sallarsa to don haka sai manzo Allah ya faɗa musu cewa ga yadda za su cike wannan matsalar in namiji ya fi ki da yawan sallah ke sai ki fi shi da yawan sadaka shi yasa lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan sai mata ba su da kuɗin da su yi sadaka ma a wancan lokaci sosai amma sai suka rika cire abun wuya da awarwaro da zobe da yan kunne da suke da shi ko na zinare ko na azurfa suna sawa a cikin tufafin Bilal Bilal kuma ya tare abin yana karba a matsayin sadaka dan a tara a ba fakirai waɗanda suke cikin wahala haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da haka nan gurin sai mu kwadaitar da matan da yawan sadaka sannan mu kwadaitar da su da yawan sallolin nafila tunda su akwai kwanakin da za su samu gibin sallah sai na fila din nan ta taimaka wajen su ma sun cike wani abu sannan mu kwadaitar da su yawan zikiri yawan hailala musamman zikirai na manzo sallallahu alaihi wasallam ga hizbul muslim na a ko ina ga na larabcin ga na boko da aka fassara da turanci ga wanda aka fassara da hausa dan adam a yanzu kan wajen yada ilimi kusan mutum baya da uzuri shi nan abu ne kawai abin da yake bukata lokaci kowane mutum ya yi kokarin ya ga yayi wa matarsa gata a cikin gida ya yi mata wani dan karamin labirari nata ko da a cikin falanta ne ko a cikin ɗakinta labirari din zai kunshi abubuwa kamar haka na farko akwai video cassette waɗanda suke na addini ko kira ko tafsir ko hadisi ko fikihu ko wani tarihi ingantacce duk gashi na shirya mata na biyu audio cassette wanda suka shafi tafsiri ko hadisi ko kitabut tauhid ko sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ko bulugul maram ko wani littafi na addini da aka san wani tsayayyen malami na sunna yana fassarawa an sa mata a ciki sahih al-bukhari sahih muslim sunan abi dawud mutum ya sa mata ciki ko waɗansu laccoci ɗaiɗaiku da waɗansu karatuttuka ɗaiɗaiku da ya san cewa wannan ya yi kwansanin ɗin mace musulma duk ya kawo ya sa mata ciki sannan kuma da littattafai na hausan da na turanci idan tana jin turanci mutum ya kawo mata ya sa mata a ciki ya tsara mata dan ka shagaltar da ita saboda idan baka shagaltar da ita da alkhairi ba ita za ta shagaltar da sharri sai su shigar da sharri kuma ka rinka mata dabara cewa wanne kika ji wanne kika ji da Allah ina son ki ji wannan kasa din amma ki dan rubuta min me kika fahimta a ciki amma bai nawa kika fahimta idan kana mata wannan yan dabara sai kaga ta ji shi gaba daya ki rubuta min abin da ba zai wuce shafi biyu ba na fuskar me kika fahimta a wannan gasa din kaga za ta bayar da saurare ba wai saurare ga maganin saurare ba nan lalle ta tsaya ta fahimci menene dan ta rubuta maka shi to da wannan dabarar zai mutum zai ta jammace ya tsorata akan siratul mustaqim kuma ya kokari kawayanta su zanto mutanen kirki ne suna zuwa islamiyya suna addini ba kawayen shirme ba kuma kai ne zaka lura akan haka in ka dama ma zaka iya zaben mata kawaye da wayo cikin matan abokananka da ka san wata ta kirki yadda za su yi wata rana sai kai ta ziyara ka mun dade mu je gidan suwanci ba mu je mana ko su su je ko ka hada ta kawaye amma idan ka bari ta dauko kawayenta ta ce kai baka isa ka shiga cikin harkar kawayenta ba to za ta yi kawayen manza, sai ta mata hukumar shaidan ta sun jike ta lalata kuma karshe kai za ka yi hasara tunda kana haihuwa da ita 'ya'yanka ba sa samun kulawa da ya kamata a ce su samu ka shirya mata yadda programs na addini za ta rinka sauraro a rediyo da television kai ka rike lokutan da ake waɗansu karatuttuka masu muhimmanci ko waɗansu shirye-shirye masu muhimmanci ko na addini ko na kiwon lafiya ko na tattalin arziki ko wani abu wanda za ta yi amfani da shi duk ka rike gidan rediyon da kuma lokacin da ake abin gidan talabijin din da lokacin da ake abin da gida ko na waje sai ka ka shigaltar da ita da ayyuka na alkhairi ba sai wanga gaske amma idan ka kyale ta zaba da kanta da waya cewa kanta zabi mai kyau tunda dai sharri gashi na a gidajen talabijin musamman masu satellite sharrin da ke ciki yana da yawa akwai alkhairai ta wani bangaren amma sharrin da ke ciki ba gangane bane ba akwai tasoshi masu kyau masu bankaye waɗanda za a gana waɗansu ababai na addini karance karance ko waɗansu programs na addini dubi tasha ta ikra da ga akwai abubuwa na addini wani lokacin sai da turanci wani lokacin sai da larabci akwai alheri mai yawa ciki duk da akwai wadansu sun da wadansu yan bid'a bid'a suke amma dai akwai wani wurin kuma da za ga akwai sunna tsantsa a an fahimta ko to wannan babu da kai haka duniya take rigima yake tsakanin sharri da alkhairi tun lokacin da Allah halitta annabi Adam ya hada shi da Iblis wuri guda haka ake har a yau kuma har a tashi kiyama <laughs> wannan babu yadda zai gogol mai ake tsakanin ƙarya da gaskiya irin su tasha ta alfajir kuma akwai wadansu tashoshi da za a gani su dama na ilimi ne kawai tsantsa babu shirme a ciki to kaga irin wannan duk sai mutum ya koyar da iyalansa idan yana da sukunin yin waɗannan amma idan ba haka muka yi ba wallahi barnar da suke duniyar nan dandanan a da matarka a da ɗanka ta hanyar kafar watsa labarai abu ne mai sauki ta hanyar kasar kasar da za ta kallo na shirme ita da kanta ko wanda za ta ji na shirme ita da kanta ku duba yau irin waƙe-waƙe, ka je duk wata waka da turawa suka yi duk wata waka da indiya suka yi sai ɗanin yaran sai sun karya harshe sun yi irin da hausa sai a yi ta noman irin waɗannan saboda haka akwai sharri da yawa a duniyar da mai yawan gaske sai mutum ya yi kokari yadda zai wa matansa dafa i ya'yansa ya musu dafa Allah tsare mu wa rawahu al-bukhari wa aidan min riwayat imran ibn al mun gama da wannan wa an usama ibn zaid radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga usama ibn zaid Allah ya kare da a gare shi yace daga manzo sallallahu alaihi wa sallam kala yace qumtu ala babil jannah na tsaya akan kofar aljanna fa kana ammatu man dakhala hal masakin sai ya zanto mafiya yawan wanda suka shige ta talakawa ne kaso da yafi yawa cikin wanda suka shiga masakin talakawa ne mabukata ne wa ashabul jaddi mahbusuna ma'abuta rabo na dukiya ko na mulki mahbusuna su suna can an tsare su ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila nar amma a wannan lokacin waɗanda za su tafi wuta an tafi da su wuta sauran ne ma aka rage su kuma ana ta tambaya har sai an bata wannan lokacin da su wal jaddu lafazin al jaddu me yake nufi shine al hazzu wal ghina wato rabo ko wadata wa qad sabaqa bayanu hadha al hadith fi bab idan ba kuma taba wannan hadisin sharhin sa ya gabata a babin da yake magana akan falalar talakawa da mutane masu rauni a can baya وعن ابي هريره رضي الله عنه عن sallallahu alaihi wa عليه wa sallam. daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah ya ce asdaqu kalimatin qalaha sha'ir mafi gaskiyar kalmar da mawaki ya taba faɗa kalimatu labid ita ce kalma ta labid da yace ala kullu shay'in ma khala Allah batil ala ku saurara ku ji kullu shay'in ma khala Allah batil duk abin da ba Allah ba fa shirme ne ba da tabbas abin da yake nufi gairu sabit ba tabbatacce bane ba Allah ne kadai tabbatacce amma da abin da ba shi ba ba tabbatacce bane ba domin batil anan gurin ana nufin almutaghayyir abin da zai iya canjuwa ko azzail abin da zai iya gushewa an gane ko ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير wato malamai suka ce manzan Allah ya takaice kyawun kalma da mawaƙi ta faɗa bai ce ba kyawun kalma alal itlaq domin wata kalma ce ta fi kyau alal zancen Allah daga nan sai zancen annabawa to amma idan ka biyo ɗaiɗaikun mutane ko musamman ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke mawaka to duk wani mawaki kalmar sa bata kai tsafta irin wanda da ya faɗa ba ce ala kullu in ma khala Allah da. duk abin da ba Allah ba fa abu ne wanda yake ba dawwamamme ba zai iya rusewa za a iya neman sa a rasa Allah ne kadai da abin da suka ce wannan kalma tashi ta yi daidai ta fuskar ma'ana ko ta kusanci faɗin Allah ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un duk abin da ba Allah ba rusasshe ne zai iya halaka zai iya bushewa to kaga sai manzo Allah ya tsaya a daidai nan dan haka wanda ya haddace waƙar labid kare je wata rana ya ƙara sarabin baitin tunda da ce ala kullu shay'in ma khala Allah batil sai ce wa kullu na'imin la muzalata la la muhalata za'ilu kaga karshen baitin manzo Allah bai fade shi ba da yawa zaka ji akwai wanda za su karanta wannan baitin sai su karanta har karshe a matsayin manzon Allah ya bada shaida akan duka mai kyau ne to shi ko wannan shatrul bait din shine mai kyau amma wancan na karshe kullu din a can gurin ba ba yadda za a yi ta karbu ba karbabbiyar kullu bace ba amma anan ala kullu shay'in ma khala Allah batil wannan an karba amma da cewa kullu na'imin la muhalata za'ilu dukkan wata ni'ima za ta gushe Umar dan Khattab ya ce a'a banda ni'imar aljanna shi yi shiru banda ni'imar aljanna to kaga bai kamata ka je karanta hadisin ka sa baitin gaba ɗaya ba tunda manzon Allah bai bada shaida akan rabin wannan baitin yadda dai waka da take gina. ala kulli shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la muhalata za'ilu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwayhiyatun tasfaru minha al-anamil sai mu dakata nan binne da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar ya bayyana hikimarsa ah, ba yana magana bane akan falalar talauci to shi yasa kawo hadisi a wurin sa shi hadisin ya inganta bai san da ibi bane a oh, wancan na karshe da yace ala kulli shay'in ma kala Allah batilu duk abinda ba Allah ba zai rushe ma'ana har duniya gaba ɗaya rushe za ta yi to me na bata muhimmanci sama da kima ka fahimta na'am wannan mai tambayar na cewa sun dukiyar da mutum ya ware a matsayin wakafi ana fitar mata da zakka a ya ita kanta sadaka ce gaba ɗaya ka cokan ɗinta sadaka ce dukiyar wakafi ba a fitar da ta sannan kuma ba a cewa misali daga baya an fasa ko ƴan uwansa su je sun fasa ko a ci gadanta ba a cin gadanta wannan yana son ƙarin bayani dangane da mutum da yake da mahaifansa kuma da sun gajiya amma kamar dai a yadda na fahimta a cikin takardar tasa ita mahaifiyarsa ta fi gajiyawa matuka kwarai da gaske ta tsufa da yawa suna tare da mahaifinsa a ƙauye shi kuma yana zaune a cikin gari shin ya halatta ya ɗauko mahaifiyar tasa ya kawo ta inda yake a nan gudun tun da. abin da ya kamata a tambaya shine ita kadai ce a wajen mahaifin kaga ita kadai ce ba za ka dauko ta ba in yana da waɗansu matan to sai ka tambaye shi izini in ya amince amma ita kadai ce sai dai kai kokarin dauko su su biyun ka kawo su wurinka amma in yana da waɗansu matan ita kuma kana ganin ta gajiya tana buƙatar kulawar ɗanta a kusa da ita to sai ka nemi izinin mahaifin a bisa ga haka. idan ya amince maka kenan babu in bai amince maka ba za ka ce ba dole sai ka ɗauko ta sai dai kai kai tsarin da za ka rika tallafa masa din kana zuwa a kan kari a kai a kai ko kana yin aiki ko da baka je ba ina ga wannan ce kadai tambayar da take da alaƙa da karatunmu sai wani da yake tambaya kan cewa yana da mata guda biyu yakan shiga ɗakin ɗaya daga cikin su matan har kuma su yi wasanni da ita a ranan da ba ranan girkinta ba ko ba ranan kwananta ba me hukuncin haka hadisi ya tabbatar daga umma na Aisha ta ce da wuya wata rana ta zo manzon Allah bai shiga ɗakin wata daga cikin matansa ba yayi komai da ita in banda saduwa kuma ya ba ranar girkin da ba da haka dan mutum yayi wasa da ɗaya matarsa a ranar da ba girkin ta ba yayi wasanni da ita ba tare da saduwa ba wannan ba haramun bane ba hadisin umma na Aisha yana haka kuma yana nan cikin bulugul maram a cikin babu isratin nisa a wancan satin da ya wuce ka ce karama mai ita bai sani ba na yarda kana da dalilai amma yanzu ga wata aya ana ati ka bihi kawai an yi ilai ka tsarko to a ce kai magana mai mai aya take ne haka kawai ka jeho aya ba wani bayani ba komai ka ake ake lamarin ka rubuto bayanin da take nufi a ciki kai kila ka gina ne akan cewa shi wanda ya ce ana ati ka bihi kaula an yartar da ilaika tsarfa ko ni waliyi ne don haka ya faɗi wannan a matsayin karama kaga wanda wannan ba magana ce da za a sallama maka ba a babin tafsiri ka je ka duba tafsirin ayar da kyau cikin tafsirin ibn kasir da tafsirin ibn jarir tabari ka hada da littafin ma'alim tanzil na jamaluddin al-qasimi za ka yi kyakkyawar fahimta mai aya take nufi na Thank you. To ai da ba aslam ba wani bukatar sai an ce maka Muhammad al-Awwal, Muhammad al-Thani, Muhammad al-Salis, Muhammad al-Ashir, Muhammad al-Hadi. Wannan a Hausa ne a al'ada muka saba cewa wato mutum za ka samu yana da sha'awar ya sawa ‘ya'yansa sunaye kowa a yi ta sa masa Muhammad. To dan a bambance tsakanin na farko da na biyu tun da an ce Muhammad za ka ce wanne to shi ne sai aka kawo al'awwal don bambancewa amma sunan shi ne Muhammad da, amma a ai ba suna ba ne ba A awwal lamba ce <laughs> da suna da kuma Allah ba shi haƙuri, amma da shi ya <laughs> awwal na ɗaya kenan ka gani sani na biyu kenan salis na uku kenan rabi na hudu kenan wato muhammad na ɗaya da muhammad na biyu da muhammad na uku da muhammad na biyar har muhammad na goma tasai muhammad tasai kaga muhammad na tara kenan har na goma muhammad al-ashir har na goma sha ɗaya muhammad al-hadi sai ka samu ana ta haka kamar dai na faɗa al-awwal dan asali ba suna bane ba sai dai in mutum kawai tun fari dama an ce sunansa wadda to wannan kuma wani abu ne daban amma lakabi ne ko kuma ka ce lamba ce kawai muhammad din shine asalin suna eh kamar mutum kawai ya ce shi yanzu ba zai tsaya su ce masa awwalu ba kawai sunansa muhammad eh yayi dama asalin muhammad da ai na ce shine asalin suna wancan an zo da shi ne da bambance tsakanin na ɗaya da na biyu da na uku na'am wa alaikum ايه eh ban ji so akwai wata baiwar Allah da aka yi mata rasuwa mahaifiyar ta rasu ko da kuma limam na wannan masallaci na kamsa salawat mahaifiyarsa tana fama da rashin lafiya da Allah don musa su cikin addu'a ita wadda ta rasu ubangiji ta'ala ya jikanta da gafara Allah ya kuma ya rahamshe ta akwai wani dan uwa ma da da yaman waya shi ma daga ungurgi yi cewa yasa ta rasu duk sai mu sa su cikin addu'a Allah ya kansu da gafara eh, eh, da gafara ya rahamshe su sannan kuma wadda ba ta da lafiya ubangiji ta Allah shi ba ta lafiya akwai darasi da da nake sha'awar farawa ko da yake ba zai zama da sati ba zai zama a wata sau daya mutanen masallacin Trium sun matsa lamba da yawa shekara goma suna abu daya shekara goma ke tun 93 suke ta dina kaga shekara goma sha mutu cewa lalle lalle sai na sa masa darasi suka ware ranar litinin suka ki baiwa kowane malami tsawon wannan shekara goma to a hakikanin gaskiya idan ka lura yanzu darasa na a sati laraba alhamis juma'a asabar kwana nan kenan laraba alhamis juma'a asabar wannan kwana hudu kenan to waɗannan dangane da darasan magariba kenan banda darasan magariba kuma akwai waɗansu darasan asabar da lahadi da safe sannan akwai wani darasin talata da yamma kaga idan ka hada darasi nawa kenan darasi bakwai kenan to banda wani darasa guda bakwai akwai lokacin da ke shiga ajujuwan mata a Uthman bin Affan idan an sami karancin malamai ko latin wani malami ko dai wani abu makamancin haka banda lasoci da wane ne da wane ne abubuwan suna da wahala gaskiya suna da wahala matuka kuma kar ku manta akwai bashi a kaina na darasin sira wanda mun fara mun yi nisa wajen darasi talatin da wani abu muka tsaya wanda muna son a ce alal akalla mun ci gaba an tafi da littafin har zuwa karshen sa wanda shi in za a yi shi ne zama lahadi ne to kaga shi ma saboda ayyuka da suka min yawa na kasa sawa da haka sai zanto na ce musu sai dai zai zama sau ɗaya ne a wata ba ta sati zan je ba sau ɗaya a wata da aka yi a wani watan to kuma ba za a sake yi ba sai wani watan to mun yi ittifaki za mu karanta littafin alkaba'ir littafin alkaba'ir na sheikh muhammad ibn abdul wahab ba na imam zahabi ba littafin alkaba'ir na sheikh muhammad ibn abdul wahab to wannan littafin shi za mu karanta sau ɗaya a wata misali idan Allah ya kaddara na je wannan litinin din to ko ba zan sake zuwa ba sai wani watan idan ko ban je ba to kenan sai wani lokaci na gaba ba na son in ce wannan litinin din zan je saboda um, akwai yiwuwar a ranar litinin din zan yi wata tafiya in kuma na yi to zan kwana sai talata zan dawo to kaga ina jin tsoron in ce a je litinin kuma a je ba a ganni ba saboda haka mu bari da nan gaba zan sanar da wanda zamu fara sai dai mutane sa iya mallakan littafin ya zanto yana hannunsu da zaran na samu tabbas din litinin da nake nan sai in ce musu kawai litinin mai zuwa zamu fara tun da so ɗaya ne a wata ai sai yana da sauki idan na ga dama in yi a farkon wata idan na ga dama in yi a ƙarshen wata na san dai na gama da wata ko ba haka ba to shi ne ina jin tsoron ya zanto mai ina gari zan je in yi a wannan litinin da amma in bana gari fa kar a zarge ni ko haka ba shi yasa ne wannan bayanin Allah shi taimaka mana eh eh wani shiri na mai ba wasu a hakikanin gaskiya wanda duk Allah ya baiwa mulkin jama'a to gwargwadon yawan jama'ar da suke karkashinsa gwargwadon girma ko nauyi da ke kansa kuma gwargwadon yawan tambayoyi da zai ansa a ranar tashin kiyama idan mutum Allah ya ba shi mulkin Kano jihar Kano kaga ta sha bamban da jihar Katsina wajen yawan jama'a ta kuma sha bamban da jihar Kebbi ta sha bamban da kowace jiha a arewa to kaga mas'uliyya da responsibilities da ke kan wanda yake da gwamnati a Kano ya sha bamban da wanda yake kai a Katsina ko Jigawa ko Zamfara ko Kebbi ko Sokoto wannan shi ne abin da ya kamata masu mulki su kalla mulki na siyasa na farar hula yana da wani bangare na alkhairi amma yana da bangarori na sharri bangaren alkhairinsa koyaya a cikin mulkin farar hula an dan fi yin waɗansu ayyuka da mutane ke gani abinda a mulkin soja kwata-kwata ba a yi mutane sai su yi mamaki shekarun da sojoji suka yi suna mulki kaso da ake barwa na jihohi ina ake kai hakikanin gaskiya don babu wani abin da zaka ce wanda yake nuna cewa ana kashe hakikanin abin da ake samu ko wani kaso mai tsoka cikin abin da ake samu saboda haka sai zanto cewa mutane sun samu kansu cikin halin rashin abubuwa da yawa a lokacin mulkin soja a lokacin farar hula akan yi ayyuka duk da cewa akwai magudi akwai rashin gaskiya a kungila amma aka danyi waɗansu yan ayyuka alkhairin da ke ciki kenan to amma bangare na biyu na sharri da ke cikin bangaren mulkin farar hula wato gwamnati ta fi gwamnati ba ta son ta yi abin da za ta rasa wani adadi na mabiya ko masoya gwamnati ba ta son ta yi wani abu da zai jawo jam'iyya ta yi barin wani adadi na mutane a sakamakon haka sai gwamnati ta yi ta bin mutane a yadda suke so amma ba a yadda ya kamata ba to wannan shine sharri da ke cikin mulkin siyasa yanzu misali idan ka ɗauki 'yan wasan kwaikwayo shin samuwar 'yan wasan kwaikwayo a cikin kowace jama'a alama ce ta ci gaba a ce ci gaban ku shine kun fi kowa yawan fina-finai a duniya wannan ci gaba ne ban tsammanin wannan ci gaba ne wannan ba ci gaba bane ba kuma musamman idan ka ɗauki wasan kwaikwayo a matsayin wasan kwaikwayo kila su turawa turawa suna kashe kuɗi a wasannin kwaikwayo ko a shirya fim suna shigar da siyasa mai ɗimbin yawa a ciki saboda masu ilimi ne suke yi ƙwararru ne masana ya kamata ne sannan ya kamata ɗin fa a ma'auni irin nasu na jama'a su ba a ma'auni naka na kai musulmi ba da haka su san gwamnati za ta iya shiga ciki duk wani fim da za a yi wanda yake nuna tarihin yaƙe-yaƙe ko yaƙin duniya na ɗaya ko na biyu ko yaƙi tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa ko yaƙi tsakanin turawa da indiyan daji ƙarshen fim ɗin zaka samu dai amerika ce take yin galaba ko ba amerika ne ke yin galaba babu yadda za a yi wani yaƙi a hollywood a wani fim na yaƙi da zai nuna ba ƙarshen sakamakon amerika ce ta sa kayi ba zai yiwu ba saboda akwai siyasa mai yawa a cikin me a cikin fim kuma gwamnati ta shiga ta yi ruwa ta yi tsaki a ciki duk yadda za a nuna maka ba Amerika shi kadai ne mutum a duniya duk sauran ba mutane bane kawai yan rakiya ne sun zo duniya don su rako Amerikawa a gama kuma su tafi sai an yi shine siyasar fim a Amerika idan ka ɗauki fina-finai na ƙasar Inyamurai za ka samu cewa duk abin da suke kokarin su yada a ciki akwai yada kiristanci mai ɗimbin yawa a ciki ga wani baya da lafiya an jiyo sai an yi addu'a ya samu lafiya ga wani ya shiga cikin wani talauci an jiyo sai an yi addu'a ko ya lataye kuros cross sai Yesu ya cece shi ko wani abu ko an je wajen boko suna yada kalta din su mai yawan gaske amma mu namu ba sa yada kalta din mu ba sa yada addinin mu ko miskala zarra idan harfin ya zama masifa ya zama juz'un min thaqafatina wato wani bangare na kalta din mu dole sai an yi fim to ya kamata ya yi hidima wa addini ya yi hidima da mai al'ada al'ada wadda take mai kyau kunya gaskiya rikon amana tsoron Allah shiga ta gari ta yadda wanda yake fim din idan ya fito idan mace ce ko in namiji da an ganta baka da wata tambaya da zaka yi ka san musulma ce tsantsa ta hanyar shigarta in namiji ne ma ka ganshi ka san musulmi ne amma yanzu me bambanci tsakanin samari da suke fitowa a cikin filannuka na wasan Hausa taurarinsu da taurari na kasar inyamurai wajen tufafi me bambanci a tsakani wajen alakar waɗannan da mata da alakar waɗancan da mata to kaga wannan ba bane ba wannan shirme ne wannan sakarci ne a nan gurin idan gwamnatoci Allah ya musu gidar dogo sai su samu malamai da suke jin tsoron Allah za su faɗa musu gaskiya waɗanda su nuna musu gyare-gyare da shawarwari da ya kamata su yi amma illar masu mulkin mu a arewacin Najeriya kuma shi yasa zamu sha wahala ba sa san wanda yake faɗa musu gaskiya ba sa san wanda zai ce kaza da aka yi an yi kuskure ina ganin ya kamata a gyara mun taɓa zuwa wajen wani mai mulki da waɗansu malamai kafin mu shiga wajen abinda duk za a faɗa mun yi ittifaki haka za a faɗa ni na abin ta ɗari bisa ɗari haka za a faɗa amma muna shiga sai naga an canza gaba ɗaya kamar ma ba mu yi maganar ba wata magana ake ta daban billahi allazi la ilaha illa huwa duk abin da muka ce in mun ji zamu faɗa babu guda ɗaya da aka faɗe shi sai na lura waɗansu suna kallo na wato kai ne baka jin tsoron ta mutu ka faɗa wallahi hakan lura suna kallo na wato ni zan faɗa ni kuma suna daga hannu na faɗa sai muka yi ta ja'in in ja da shi mai mulki ne in faɗa shi ya faɗa ba wanda ya taimake ni cikin su hasali da ɗaya daga cikin malaman gwamnati ya ga abin zai bata gwamnati lai sai shi salatu gaba ga annabi muna cikin magana na yi tambaya ga jami'an gwamnati bai bani ansa ba shi kuma na ya ce salatu gaba ga annabi dan ya san wancan baya da ansa kuma ba wanda ya ce ai tsaya mana ai ba ba shi ansa ba ba wanda ya ce haka ba wanda ya ce ni haka aka salatu goma ga annabi fatiha da salatu fatiha wace ce wace ce shi kenan aka tashi wa sai da muka fito kuma sai suka zaga Allah saka maka alheri Allah duka iya Allah ne haka ake saboda haka duk wanda kake ganin cewa ba zai baka kunya ba sai baka ruwa sai baka ruwa to illar shi ne, sai irin waɗannan malaman da suke so su ga mai gwamnati take so sai su ɗora ta akai kuma ta yi barna kafin ta tuntuɓe su su kuma su nemo aya da hadisi su kare barna cewa ba barna ce ba to sai su bai gwamnati hoton to addinin ba iri biyu ne wancan nashi na da zafi wannan nashi na da sassauci kuma kowanne malamin addini ne kowanne reference ne kowanne hujja ne tunda kowanne hujja ne ya ce Allah ya ce annabi ya ce bari in dauki wannan wanda ya ce Allah ya ce annabi ya ce da yafi sauki ba zai ci karo da bukatuna ba sama da in dauki wanda zai ci karo da bukatuna shine musibar da muke ciki shine babbar musibar da muke ciki amma idan mun waye mun san abin da ya kamata a daidai lokacin da kasuwancin Kano ya koma hannun inyamurai da kwarori da 'yan India a daidai wannan lokacin ne za zan so production din mu da yin fim wanda za mu karrama su ne wanda suke yin fim a daidai wannan lokacin idan mu al'umma ne da muka san abin da muke zami haka me wannan ke nunawa gidadancin mu rashin sanin nauyin da ya rataya a kanmu kuma mu ba al'umma bane mun zama abin dariya a gaban sauran al'ummomi shine kawai abin da ke nunawa na faɗa mana kwana hudu da suka wuce cewa idan ka kama hanyar gwarzo daga nan wurin zaka tafi kuntuwa daga nan zuwa dai kilomita ɗari ne dam nawa zaka ketare kusan guda biyar me ake amfana da shi yanzu a daidai lokacin da ake wannan rigimar ta cewa Najeriya za ta cika ko ba za ta cika ba idan an raba Najeriya sai zanto babban arzikin mu shine fim idan to shine tattalin arzikin kasa fim din da mu a tsakankanin mu muke yi ya kare a tsakankanin mu za mu ɗauki fim ɗinmu ne mu kai inda su saya su kalla ko bature ya saya ko inyamurai da sai namu ko yarba su sai namu yan jos da yan kaduna katafa da muke tare da su sun kirkiro nasu ba sa sayan namu in ko za su sai namu to sai wanda muka yi rashin mutunci da zai wa da zai musu hidima haka suke so mu zama to sai su saya su kalla su yi mana dariya to kila a nan gurin abin da ya hana gwamnati ta ɗauki wani mataki kwakwara a kai yan fim ɗin suna da mabiya masu yawa da suke son su sai fim ɗinsu cikin samari da maza da mata idan gwamnati ce za ta sanya tarnaki da dababbe a cikin harkar fim to wannan na nufin jam'iyyar da take mulki za ta samu wani tasgaro na mabiya to a madadin ai hasaran mabiya din ba komai a iya hasaran addini da hasaran al'ada da hasaran komai akan ai hasaran mabiya shine kawai ba abin da zaka fassara abin sama da wannan wannan kuma kaga musiba ce a nemi masu tuntun nan su zauna da malamai zama na adalci kai musulmi ne eh ni musulmi ne to ga malami na addinin musulunci malam ku yi bayani yadda abin yake addinanci a tsoratar da su ubangijinsu a nuna musu irin sharrin da suke yadawa al'umma da gidaje da suke lalatawa da yan mata nawa suke yin aure su gudo daga gidan iyayensu su gudo wajen yan tun nawa ba za su kirku ba to kenan sai gwamnati ta ce to ku yi tunanin wata sana'a da za ku amfana da al'umma wanda za ku ciyar da kanku gaba ku ciyar da jama'ar ku gaba gwamnati na tunanin na da dama ta tsara sana'o'i da take ganin ita ta rasa gwamnati za ta ba ku jari bisa ga ka'idar za ku rika biya cikin shekara kaza ya an baka jarin kaza za ka biya kaza shekara kaza ba tare da ruwa ba duk wata za ka kawo kaza ya an baka jarin kaza wanda za su yi noman rani su zo su yi magana wanda za su yi kiwon kaji su zo su yi magana wanda za su yi kiwon kifi su zo su yi magana wanda za su da electronics mu ga cewa a wurin mu muke saya ba a wajen inyamurai ba su ma su zo su yi magana gwamnati za ta ba su kowane irin goyon baya a haɗa kai da chamber of commerce a tsaya a yi wa abin tsari a samu tsayayyen mutane duk wanda yake da gida yake da mota yake da wata kasarar ta girman kaza to wannan na nufin za a iya bashi rancen kaza don ya business iri kaza zai biya cikin shekara kaza su kansu su zama al'umma su zama mutane kwakwalwar da take tsara wannan fim din ba za ta iya tsara kasuwanci kuma ya ci nasara kuma ka tana lokacin da kake tsara fim din ba kissa ce kake tsaya ka kirkiro ta kai da kanka kai mata mutane a yi fada a yi rikici a yi tufka a yi warwara a yi kuka a yi dariya duk kirkiro abu ba a yi shi ba tare to me hukuncin wannan cikin addinin musulunci a hakikanin gaskiya akwai matsaloli da suke bukatar a tsaya a kalle su kallo na basira da kuma tsoron Allah a haɗe tsoron Allah da basira tsoron Allah sama da jin tsoron mutane wannan shine abin da ya kamata mu amma a yanzu menene wannan wannan abin a kalle shi wata riba ake samu a ciki wata karewa ake samu a ciki inda a ce masu yin fim din nan a tsaye suke tsayin daka ba wanda ya isa ya saci ba sa sato al'adun waje al'adu ne namu na gida ba sa koyi da dukkan wani abin da ya shafi ya ci karo da addinin mu ko al'adar mu to kila ka ce wani abu ne da zai iya zama wato baya da hadari a cikin al'umma amma illa take ciki shine komai ba namu a ciki kalmomin hausar namu ne a bayar da ake pronunciation din su ma da turanci ake yin su yadda yaran suke furta kalmomin kaga wannan an raina kai ne raina matsayin da kai Allah ya yi ka ne a matsayin ka na bil adama da yaran ka da addinin ka sallamawa ne daga tutar sulhu ne a gaban abokin adawa ya ci ka da yaki wannan shine babbar musiba da muke ciki abin ta kai shi da bakin ciki ba wani babba da zai ce aikata. kowa ya tsira abin ido da zaman taho da waɗanda suke rakon daga gida a cikin mota sai na bude tashar freedom wani program ne suke da abin abin da ya shafi matsalolin karatu a jami'o'i da high institutions mu sun tattauna da ɗalibai a Kaduna Polytechnic da ABU Zaria sun tattauna da kwamishinan ilimi na jihar Kaduna sun tattauna da wani jami'i a hukumar NICON ta tsara jarabawa sun tattauna da abin nan abin mamaki shine idan mutum goma ne suka yi magana a cikin program